sun ware sama da naira miliyan takwas wanda za su raba wa mutane a cikin wannan watan so kawai abin da za ku yi shine assalamu alaikum wa rahmatullah mu da wannan lokaci friends a bidiyon mu na yau insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku samu kuɗi ta hanyar amfani da wani application wanda wannan application din zai baka damar kana samun kuɗi har wannan a har wannan watan da muke ciki ya kare. so kafin mu ce kai tsaye ga wannan bidiyon friends kada ku manta da liking na wannan bidiyon waɗanda kuma ba su yi subscribe ba kada ku manta da yin subscribe domin nan gaba idan na ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku ku zo ku kalla kai tsaye sannan ku ajiye mana ra'ayinku a ƙarƙashin comment game da wannan bidiyo so abin da za ku yi da farko shine za ku zo ku shiga cikin play store na warku domin yin application din so bayan kun buɗe play store sai ku zo ɓangaren search sai ku yi search na opera news kamar da kuke gani haka su ba kun yi satin na opera ne za ku ga zai buɗe muku kamar da kuke gani haka sai ku yi installing na wannan application ɗin so bayan kun yi installing na wannan application ɗin sai ku buɗe shi so bayan kun buɗe wannan application ɗin za ku ga zai buƙaci ku zaɓi a ƙasa da kuma yare so kai tsaye sai ku yi selecting so kasancewar already na riga da na zaɓa hakan ya sa ya buɗe muni, ba tare da na ƙara zaɓa ba so bayan app ɗin ya buɗe muku za ku ga ƙasa na akwai wani alamar box kai tsaye sai ku yi clicking a kansa So bayan wannan shafin ya buɗe za ku ga ya buɗe muku wannan kamar yadda kuke gani haka. So kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajen sun rubuta sun ware sama da naira miliyan takwas wanda za su raba wa mutane a cikin wannan watan. So kawai abin da za ku yi shi za ku saman akwai inda aka sa login kai tsaye sai ku yi clicking a kansa sai ku zo ku zaɓi a ƙasar ku kamar yadda kuke gani haka. So kai tsaye sai ku danna login da yake a kasa So za ku ga ya kama wannan fuskar sai ku sa email address naku domin ku yi login na account naku. So bayan kun sa email address naku za su tura ku da OTP a wani email address naku sai wani OTP din za ku yi verify. So kuma kamar nan verify din za ku ga a wani location din so za ku ga bude muku na fuskar abin da za ku yi shine za ku ga na ku da ka sa pin kai sai ku yi clicking akai. So kuna clicking akan wannan box za ku ga ya ga ya nuna mini try again tomorrow wanda hakan yana nufin ban samu ba a yau sai dai in jira after 24 hours sai na dawo na ƙarin clicking akai. amma kamar yadda suka rubuta a nan wajen zaka gani zaka iya samun naira sannan kuma zaka iya samun naira dubu ɗaya zaka iya samun naira dubu so wannan daga cikin waɗannan wanda suka lissafo a ciki so kafin wannan wani ɗin nasu ya ƙare zaka iya samun guda ɗaya ko kuma guda biyu ko fiye da haka a ciki so duk wanda ka samu zaka ga idan ka zo nan gun kai clicking akan one a kai clicking akan sa so zaka ga dukkanin abin da ka samu so kasancewar already a ni yanzu babu abin da na samu gashi na rubuta mini a babu abin da na samu a nan wajen so inda a ce na samu misali mai dubu goma nan su ana wajen zaka gani sun saka mishi wanda zan yi clicking akai na yi claiming so zaka dawo wa shekari after 24 hours ka ƙara yi har wannan watan da muke ciki ya kuma ta da likin na wannan bidiyon sannan ku ajiye mana ra'ayinku a ƙarƙashin comment a game da wannan bidiyo